Sashen Hausa na BBC ke magana kan mita sha uku da sha shida da kuma tasoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu saurari Awwal Ahmad Janyau ke muku sallama a cikin shirin wani karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar, biyu daidai ke na agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji tankokin yakin Isra'ila na ci gaba da kutsawa rafa kudancin Gaza yayin da Isra'ila ke zafafa har-hari. Firaministan Ireland ya yi kira ga Benjamin Netanyahu ya saurari koken duniya na dakatar da haifar da mummunan bala'i a Gaza. A Najeriya kuma gwamnatin Kano ta ce ta mika umarnin kotu game da Aminu Ado Bayero ga hukumomin tsaron jihar. mun gama ba duk wanda ya kamata ba kuma za mu zuba ido mu gani ya za su yi bin umarnin odar da kotu ta bayar a al'adance ba a sarki biyu a gari daya kuma inda a ce a gidansa yake ko wani guri yake a zaune wanda bai shafi gidan gwamnati ko gidan sarauta ba da ba za mu damu ba A jamhuriyar Nijar ma'aikata sama da talatin da wata kafar yada labarai a kasar ta kora ne suka ce ba za su lamunta ba. Su an su wasu ne su tai su ribi taksikin yadda ake hidda mutum aiki, amma gashi nan kwatsam su zaka su ce mu mutane wai eh sun hidda mutane aiki ba mu tsaya sai mun ta wurin hukumomi waɗanda za su hakki mu amsa mu hakki mu To muna ɗauke da wasu rahotannin amma da farko sai mun fara da labaran duniya tare da Buhari Muhammad Fage. Rahotanni na cewa tankokin yakin Isra'ila sun isa tsakiyar birnin Rafa a kudancin Gaza, yayin da Isra'ilan ke ci gaba da kai hare-harenta. duk da sukar da take sha kan harin da ta kai a ranar lahadi da ya kashe gwamman falastinawa in gudun hijira 'yan jarida da mazauna yankin sun ce dakarun isra'ila sun kwace iko da shataletalen tsakiyar birnin da inda bankuna da kuma cibiyoyin gwamnati suke shows how deep Israel has moved from being around the periphery. Wakilin BBC ya ce wannan ya nuna yadda dakarun Isra'ila suka shiga har tsakiyar birnin. karo na farko tun fara wannan rikicin dubban mutane ne ke tserewa daga birnin saboda haraharan da isra'ila ke ci gaba da kaiwa Firaministan Island Simon Harris ya shawarci takwaransa na Isra'ila Benjamin Netanyahu kan cewa ya kamata ya saurari kiraye-kirayen duniya ya dakatar da munanan hare-haren da yake kaiwa a Gaza. Shawarar tashi na zuwa ne bayan kasashen Ireland da Spaniya da Norway sun amince da yankin Palestino a matsayin ƙasa mai cikakken 'yanci. A nasa ɓangaren Firaministan Spaniya Pedro Sanchez ya ce, duk shirin da za a yi yanzu ya kamata a rika yin sani a matsayin ƙasashe biyu maimakon guda. With this decision, Spain joins the more than uh, 140 countries that already recognize. Pedro Sanchez ya ce da wannan mataki da muka ɗauka, Spaniya ta shiga cikin jerin ƙasashe sama da ɗari da arba'in da suke ɗaukar yankin Falasɗinu a matsayin ƙasa mai zaman kanta. Wannan abu ne na tarihi da yake son ganin an cimma gaci kan samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Isra'ila dai ta yi tir da matakin da ƙasashen suka ɗauka, tana cewa wannan wata kyauta ce da aka bai wa ta'addanci. China ta yi kira a kawo ƙarshen hare-haren da 'yan tawayen Hutu ke kai wa jiragen dakon kaya a tekun Maliya. Ministan harkokin wajen ƙasar da ta fitar da kayan abinci a duniya Wanyin ya tattauna da takwaransa na gwamnatin Yemen da ke yaƙi da 'yan tawayen. Ya ce Beijing na son taka rawar gani wajen tabbatar da aminci a duka mashigun da ke tekun Maliya. Huti da ke samun goyon bayan Iran ita ke da iko da mafi yawan yankunan Yemen. kuma tun a watan nuwamban da ya gabata take kai wa jiragen dakon kayayyaki hare-hare a matsayin martani kan yakin da ake yi a gaza wasu rahotanni da ba a tabbatar bana cewa beijing da moscow sun ci wata yarjejeniya da 'yan tawayan a watan maris domin daina kai wa jiragen su hare-hare amma tun bayan nan suke ci gaba da kai wa jiragen cana hare-hare labarin na zuwa ne daga nan sashen hausa na bbc Hukumomin Kenya sun fara wani bincike kan zarge-zargen cin zarafi da sojojin Birtaniya suka yi a wani sansanin ba da horo a yaki da ke birnin Nairobi. Binciken dai zai duba zargin rashin da'a da sojojin da suka zauna a sansanin suka yi, wanda aka kafa shi a shekarun 1960. Today, a public inquiry is hearing testimony from nearby locals who allege that Wakiliyar BBC ta ce a yau binciken zai saurari bahasi kan zarge-zargen kisan gilla da cin zarafi ta hanyar lalata da kuma azabtarwa. Shugaban kwamitin majalisar ƙasar kan tsaro ya ce, sakamakon binciken zai iya shafar yarjejeniyar tsaro da ke baiwa sojojin Birtaniya damar karɓar horo a ƙasar da ta yi wa mulkin mallaka. Ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi bayan wata guguwa mai ƙarfi ya janyo rubtaro wajen haƙar duwatsu a arewa maso gabashin Indiya. Hatsarin da ya janyo mutuwar mutum sha bakwai kenan. Ma'aikatan agaji na aiki domin ceto waɗanda suka makale a jihar Mizoram. Amma duwatsun da ke ci gaba da ruguzowa na mayar da hannun agogo baya a aikin ceton. Guguwar da aka yi a ranar Lahadi ta janyo zabtarewar ƙasa a wasu yankuna masu yawa a ƙasar. sama da mutum talatin da biyar ne kuma suka mutu sanadin wannan guguwa a Indiya da Bangladesh. To ƙarshen labarin duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To a gaida Buhari Muhammad fage da labaran duniya. kamar yadda watakila kuka ji tun a labaran duniyar dakarun isra'ila na ci gaba da kutsawa rafa kudancin gaza yayin da Isra'ilar ke ci gaba da lugudan bama-bamai a yankin tun fara kaddamar da farmaki a farkon wannan watan. Ga rahoton da Habiba Adamu ta haɗa mana. Mazauna wurin sun ce an aje tankokin yakin Isra'ila daidai sai saitin yammacin Rafa. Tun cikin dare har zuwa wayewar gari dakarun Isra'ila na ruwan bama-bamai a birnin. Lamarin da ya tilasta ɗan ruwan iyalai sake tserewa daga sansanin da suke tsugune na wucin gadi. jami'ai a gaza sun ce an kashe mutane goma sha shida a cikin dare isra'ila na ci gaba da kai hari ta sama duk da tur da kuma allah wadanda ta sha kan harin ranar lahadi da daddare wanda ya janyo gagarumar gobara da ta kashe mutane shaidu da kuma 'yan jarida a rafa sun bayar da rahotannin cewa tankokin isra'ila sun karbe iko da shataletalen auda da ke tsakiyar birnin na rafa inda manyan bankuna da cibiyoyin gwamnati da na kasuwanci da shaguna suke waɗannan mutane sun tsere daga rafa yayin da ake jin ƙarar barin wuta kan tituna. titina. ya ce ba mu san inda za mu ba ƙarar rokoki da bamamai ne suka tashe mu da safe za mu tafi allah kaɗai ya san halin da muke ciki ba mu da tanti ba mu da komai ta ban san inda zani ba tafiya kawai nake a kan titi ban san inda zani ba sun ce in koma wurin da ke da aminci amma babu inda ke da aminci ina za mu bar duniyar laraba ta gan mu su san irin halin da muke ciki kimanin mutane miliyan ɗaya ne suka tsere daga rafa a cikin makonni ukun da suka wuce a cewar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da gina yankunan falastinawa ta onwa ma'aikatar lafiya ta hamas ta ce an kashe mutane 46 a faɗin gaza a cikin sa'o'i 24 adadin da ya kai waɗanda suka mutu zuwa sama da 36 yayin da mutane 110 kuma suka jikkata a cewar rahotanni ma'aikatar tsaron isra'ila na kai hare-hare a arewaci da tsakiyar gaza yayin da take ci gaba da kai farmaki a kudancin birnin rafa ake da habiba adamu to idan muka je najeriya jihar kano har yanzu dai sarki aminu ado bayero na ci gaba da zama a fadar sarkin na nasarawa duk da umarnin da wata babbar kotun jihar ta kano ta bayar na cewa ya daina ayyana kansa a matsayin sarki kotu ta umarci 'yan sanda su fitar da dukkan sarakunan masarautu biyar da majalisar dokokin jihar ta rushe daga gidan sarauta sai dai bayanai na cewa sarkin na bin wani umarnin kotu da ta bayar a ranar 23 ga watan mayu wanda ya bada umarnin wucin gadi na hana gwamnatin jihar aiwatar da dokar masarautar kano ta shekarar 2024 to kai tsaye daga kano muna tare da wakilinmu zahardin lawan zahardin yanzu wani hali yake ciki To awal a halin da ake ciki dai daga bayanan na samu har da shi sarki na goma sha biyar Aminu Ado Bayero yana cikin gidan sarkin na Nasarawa har ma ya yi zaman fada kamar yadda aka yi ajiya kuma ana cewa ma akwai wasu 'yan majalisa da suka kai masa ziyara. Daga kuma irin bayanan da na samu jami'an tsaro suna ci gaba da zama a nan kofar gidan da kewayensa ta kowane bangare. domin tabbatar da tsaro har ma kuma an tare wata hanya wadda yake idan ka gangaro daga gadar kofar nasarawa idan kana so ka shiga ka wuce ta kofar gidan sarki na kofar na nasarawa ka je ka dangana zuwa gidan dan hausa to wannan hanyar an tare ta sabanin shekaran jiya za ga wurin abu da yake amma yanzu an tare wurin saboda yanayi na tsaro sannan shi kuma sarki muhammadu sanusi shi ma a nasa bangaren yana can yana zaman fada da wasu hakimai kamar yadda shi ma ya yi ajiya an ce ajiya ma har sau biyayi a nan gidan damu. To akwai umarnin kotu a nan Kano ɗin ban sani ba ko 'yan sanda mai 'yan sanda suka ce ko an kai masu umarnin. E, to har zuwa lokacin da muke wannan magana babu wata sanarwa daga 'yan sanda kuma na tuntuɓi kakakin rundunar a sp ya nuna kiyawa don jin abin da ke faruwa akan wannan batu na na ita wannan kotu amma bai ɗauki wayar da na yi masa ba amma su bangaren gwamnatin kano da suka samu wannan umarnin kotu sun tabbatar min da cewa eh lalle sun kai wa 'yan sanda umarnin kotun kuma na tuntuɓi barista ibrahim wangida wanda ya tabbatar min da cewa eh lalle sun kai wannan umarni na kotu cikin odan mu saboda yanayi muka kokari muka sa shi cewar eh, kotu ta ba wa shi kwamishinan yan sanda a oda domin shi ya zama shi zai gabatar da wannan oda kotu ga su wato sarakunan da aka sauke dalilin mu kuma ne saboda yanayin shi wanda yake nan Kano Aminu Ado Bayero gidan shi duka su yan sanda su suke gadin sa to idan kwamishina ya karba mun tabbata za ta je hannunsa su kuma wadancan ba mu san inda suka yi ba so muna da zaton shi kwamishina ya karba za ta kai hannunsu so a jiya mun kokari misabin dinsa amma ba mu iya ba malam amma yau din ya karbi sabis kuma an sa mana hannu da tabbacin cewar ya karba kuma su DSS ma an kai musu civil defense ma an kai musu a yanzu magana da nake maka shine mun kokari sun tafi za su kai wa shi wato shugaba na sojoji wanda na san nan da wani lokaci za su tabbatar mana cewa sun bayar to saboda haka mun gama zan iya ce mun gama ba duk wanda ya kamata ba kuma za mu zuba ido mu gani ya za su yi bin umarnin dokar amin odar da kotu ta bayar a al'adance ba a sarki biyu a gari daya kuma inda a ce a gidansa yake ko wani wani guri yake a zaune wanda bai shafi gidan gwamnati ko gidan sarauta ba da ba za mu damu ba amma daga lokacin da aka ce shi ba sarki bane kuma ya je ya zauna a gidan sarki kuma yake zama da majalisa wanda ya kafa kaga wannan ya nuna cewa akwai sarakuna biyu a Kano kuma wanda yake kowa ya san wannan eh, karan tsaye ne ga dokar da su 'yan majalisa suka yi barista ibrahim wangida kenan to zardin wannan bangaren gwamnati ne ko a bangaren sarki aminu ado eh, ko umarnin kotun ya isa gare su Eh, na kira wani na gaba-gaba a bangaren sarki aminu ado bayaran don jin halin da ake ciki amma sai ya ce baya cikin gidan a lokacin amma da bashi lokaci zai tuntuba kuma bayan wani ɗan lokaci na kira shi inda ya shaida min cewa waɗanda yake so ya samu bayanan kamar suna zaman fada a lokacin amma suna dab da kammalawa ne haƙuri daga sun gama zai kira ni to kuma na sake kiransa bai ɗaga wayar ba kuma har zuwa wannan lokaci kuma bai kira ni ba kuma ya ce min da yi eh, lallai suna wannan zaman fada amma dai har yanzu ban je daga gare shi ba kuma wasu majiyoyi da na tuntuɓa a gidan sun ce lallai lallai ba za su je ko ina ba suna gidan wadda dama tun je na samu wannan bayanin kuma da safi ma wannan maganar suna cewa suna nan kasancewar akwai wani umarnin kotun da tun da farko ya ba da damar cewa lalle a ci gaba da tsayawa a inda ake to sai har an saurari kotu abinda ta ce to sannan shine za su yi tunanin ɗaukar mataki na gaba kuma wasu bayanan da na samu na cewa su ma bangaren na Amina Ado Bayaran suna ta fafutukar samun wani umarnin kotun daga babbar kotun jiha a nan Kano kenan amma sai dai babu cikakken bayani kamar kunshin bukatar me ya kunsa daga abin da suke nema a gaban babbar kotun jiha. To da yake da ka ce an waye gari lafiya kamar yanzu ya yanayin garin na Kano. Eh har yanzu dai babu abin da ya sauya gaskiya. Al'amuran suna tafiya daidai babu wata hatsaniya ko tarzoma jama'a suna ci gaba da harkokinsu harkokin kasuwanci na gudana motoci suna ta ci gaba da zirga-zirga yan a daidaita sahu jama'a kowa yana kai komo tamkar ma dai babu wani abu in ba wai hanyar da abin ya shafa kamar gidan sarki na nasarawa ko kuma cikin gari kofar kudu to nan ne za a ga alamun cewa ko wani abu da yake tafiya amma dai sauran sassan al'amura suna tafiya a daidai. To Zahardin Lawan kenan wakilin mu a Kano. To da zuwa shirin mu na safe kun ji mu da wani wato bangare na hira da tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji tahiru Dalhatu Bafara game da cikar mulkin demokradiyyar Najeriya shekara ashirin da biyar. Muktara da Bawa ya ci gaba da tambayar bafara koyaushe siyasar Ubangida ta faro a wannan jamhuriya ta hudu da muke ciki. In ka ɗaya ta shekara takwas cikin ashirin da biyar ba sauran sha bakwai ba to sha bakwai din duk ta mai gida ta Ubangida an kai ta. Ba kuma za a ci kamar magore kake yi ba kana wasa kanku kuna kushe wasu saboda. Ai wannan magana ba ni da kai bane nake yi ina yin ta duniya za ta ji ta. su za su yanke hukuncin shi abin da faɗi gaskiya ne To ɗaya daga cikin kamar ƙalubale wanda mafi yawan jama'a suke magana a kan shi na kuma baya a cikin wannan tsari na demokaradiyya shekara 25 a Najeriya shine batun cin hanci da rashawa da kuma wada da dukiyar al'umma da ake cewa kamar sun yi wa Najeriya da baibayi. Me ra'ayinka akan wannan? Eh to gaskiya wannan yana cikin da baibayin da ya kama ci baya. kuma kamar da ga muka aicin hanci ya hito daga zaɓe wanda duk ga muka cewa a tsaye dan takara bai da kuɗin da zai yi kamfen wasu ba da kuɗi shi civil servant ko ma'aikacin gwamnati in ka taɗi ɗiba kuɗin nan eh ya san in sa in gaskiya an da su aiki za a yi in kuma ba aiki za a yi ba so da kuma gwamna bai bai mu cak ba ta gwamna duk tana ga ma'aikatan gwamnati civil servant ko ma'aikacin gwamnati wani diba kudin nan shi ya zai ɗebo su shi zai turancin da za a ce a su kudin nan kuma a ci an gina asibiti kuma a gina ta ba eh, alhaji za a mamu da kudi ne shi kayan sun zama shi ko sai ya wani abu ciki shi kuma gwamna bai da bakin da zai cewa don mai daidai shi ma ya yi amma wace irin barna kake tunanin shi wannan matsala ta cin hanci da rashawa ta yi wa najeriya a cikin shekara ashirin da biyar din nan ga shi muna cikin yanzu ai kowa sun muna cikin barna yanzu misali an ce ka dibi irin kuɗin da buhari ya ce ya ranto eh? idan an kai da su aikin an kai da su suna ga mutane eh? sannan da za a zo a yi aikin ai sun da kuɗin suke amma kamar da buhari yi suna cewa da su aka rika aiwatar da kasafin kuɗi kuma sun ce da ma'aranto ne domin a gina tituna a ci gaba da aikin eh, titunan jiragen ƙasa da sauransu kaga duk wani zai iya kare buhari ko gwamnati ne za mu haɗu lahira allah shi shine rabu alƙali amma bala'in da buhari ya kawo ƙasar ga na lalacewar demokurdiyya na cin hanci ban taɓa ni da rayuwata ban taɓa ganin gwamnati ba wata kawo mana masifa irin ta buhari ba wani zai je kare buhari ya kare shi a nan duniya in mun ka ta lahira duk sai mun haɗa mun haɗa ba juna abinda mun ka jama'a to amma kafin zuwan buhari an ji kai ma an yi maka irin wannan zargi na cewar kana da hannu a batun wannan duke da badakalar da ake cewa eh, kudin makamai eh, sama da dala biliyan ah, oh, kamar da ni ce maka wannan siyasa ce kudin ga da aka ce an ba ba hara an ka ce wai addu'a wace addu'a dacin kafa za a dauko a zo shi sakwato a zo da shi Najeriya kudin ga ba na addu'ar wani kenan ah ai duk wanda an shi kudin nan ga muna da list duk wanda an shi kwamo wannan kudin na siyasa ne siyasa an ka da kuɗaɗen nan ko da ba harawan ka ba kuɗin gaba ka gane ko kamar wace irin siyasa campaign na campaign yaƙi neman zaɓe yaƙi neman zaɓe ka gane ko shi an kai da kuɗaɗen ga ba ba harawan ka ba kuɗin gaba sai da an ka bada ni beli ni kai musu littafin tsohon gwamnan jihar sokoto kenan alhaji taharu wato atahiru dalhatu farawa? yanzu a jihar sokoton a najeriya karfe uku ne da minti sha takwas haka ma a maradin jamhuriyar nijar awal ahmad yau ke gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen hausa na bbc to gaba za mu je ghana amma yanzu bari mu je jamhuriyar nijar inda ma'aikatan gidan rediyo na talabijin na kanal Turwa Nijar wato suka sha alwashin kwato haƙƙinsu daga hukumomin kafar bayan sun wato bayan an sallame su daga aiki korar da suke zargin an masu ba kan ka'ida ba bayan sun yi yajin aikin gargadi na kwana uku a karo na biyu amma daga ƙarshe hukumomin wato zartarwar kafar yada labaran ta ɗauki matakin sallamar su su sama da talatin sai dai kungiyar kwadago ta ma'aikatan kafofin yada labaru na ƙasar ta ce za ta shiga tsakani ga rahoton da cima ila isufu ta haɗa mana su kimanin 36 ne maza da mata 'yan jarida masu shirye-shirye har ya zuwa masu sarrafa na'ura da ma masu daukar hoto da sauransu ne kafar yada labarin ta kanal turwa nijar ta sallama daga aiki hakan dai ya biyo bayan yajin aikin da ma'aikatan suka yi don neman hukumar zartarwar ma'aikatar su biya su albashi wata biyu daga cikin watanni goma sha takwas da suka ce sun tambayo kamar yadda zakar bawa ɗaya daga cikin ma'aikatan da aka kora ya koka yana cewa muka ce muna bukatar cikin waɗannan kuɗaɗen da muke bin su shekara ɗaya da rabi su bamu kuɗi na wata biyu in ya so a ga mu ga yadda za a yi muna nan muna shira akan wata biyu da muka tambaya a biya mu ranar alhamis da ta gabata aka kira mu aka ce kowa ya zo ya ɗauki wata ɗaya ɗaya muka ce to kenan waɗannan mutanen mun lura cewa ba su da niyyar wato su kawo ƙarshen wannan matsalar da muke fuskanta akan haka muka yanke shawarar zuwa yajin aiki a rubuce muka rubuta muka kai musu cewa za mu je yajin aiki na kwanaki uku dalilin muka shiga yajin aiki na kwanaki uku wanda ya kawo ƙarshe ranar jiya yau mun dawo bakin aikin mu aka kira mu aka ce a an dakatar da mu akwai takarda da aka ba watan wakili na kotu watan cikin takarda an nuna cewa an sallame mu daga aiki saboda rashin biyayya ma'aikatan da sun ce ba za su taɓa lamunta ba da wannan hali za su kai batun inda ya dace domin gada an kwato masu su kamar yadda salamata mai dashi take cewa ga hukumomi waɗanda za su raba mu su an su wasu ne su tai su ribi taksikin yadda ake hidda mutum aiki in an hidda ka aiki kuɗin da kake biyan mai shi da duruwa kinka tunda ba kai ba ka bari shi ya hidda ka kenan ya baka kuɗin da ya hidda ka aiki ya baka duruwa kinka ya baka shi wannan areren da kake bi su haka ne ake yi amma gashi nan kwatsam su zaka su ce mutane wai eh sun yi da mutane aiki ba mu tsaya nan ba mu tsaya nan sai mun kai wurin hukumomi waɗanda za su hake mu amsa mu hake mu sai dai ana nata bangare kungiyar ma'aikatan kafofin yada labaru teka ta bakin sakataren ta modi musa cewa ba za su sa ido su yi kalla hakan ta faru ba da haka za su shiga cikin batun muna so tare da wato su mahukuntan na kanan turuwa mu zama na mu da za a yi a samu sulhu saboda cikin wayannan da aka kora akwai wanda sun yi shekara goma suna aiki can akwai wanda tun da aka kafa ganar turakin suke aiki can abin da muke so shine a yi aiki da doka saboda nijar kasar doka ce in kowa ya ce zai abin da ya ga dama wato ba zan mu huta ba sakataren kungiyar tasi na tuka modi musa ya kara da cewa wannan matsala ta albashi ba wai ga kanar turwa kaɗai take ba hatta sauran ma'aikatan sauran kafofin masu zaman kansu na cikin irin wannan kunci duk cikin kawon watsa labarai babu guda wadda bai da arere na albashi dukansu yanzu in kun ɗauka kaɗan wanda wai shine mai dama-dama shine mai wata hudu mai wata biyar nan daga mai wata bakwai sai mai shekara sai mai abin da ya haka nan kamar su kanal kenan abu ne ya tun kahin a juyin mulki har bayan juyin mulkin kuma abubuwan kun gani dai sai kara eh, eh, kamari suke abubuwan sai kara lalacewa suke su ne suke kawo kamar irin irin wannan kawo irin wanga eh, matakai da ake dauka game da eh, ma'aikata na su kafofin watsa labarin masu zaman kansu. Mun nemi shinta bakin hukumomin zartarwar kafar ta kanal tuwa Nijar kan wannan takun saka da ta haɗo su da ma'aikatan har ta kai ga ɗaukar matakin na kora. Amma dukkan ƙoƙarin da muka yi ya ci tara don shugaban ma'aikatar da muka samu ta salula ya ce ba abin da za su ce game da wannan batu. A gaida wato Cima Ila Isufu. To idan muka je Ghana, gwamnatin kasar ta sanar da wato haɗin gwiwa da wasu manyan kamfanoni guda bakwai don samar da fasahar sadarwa ta 5G a faɗin ƙasar. Wanda masana suka ce zai inganta tare da haɓaka sashen sadarwa na ƙasar. tun dai kasashe irin su angola da afirka ta kudu da najeriya da kenya da zambia suka kaddamar da fasahar ta 5g kuma yanzu ghana na neman shiga sahunsu daga accra ga rahoton wakilinmu muhammad fahad adam Kasar Ghana dai ana dab da samar da hanyar sadarwa na zamani na 5G wanda hakan zai inganta harkokin sadarwa musamman ta wayar salula da kuma intanet bayan gwamnatin kasar ta yi wani haɗin gwiwa na musamman tare da wasu kamfanonin sadarwa guda bakwai. Eh, wa'annan abokan hulɗar guda bakwai sun kafa wani kamfani mai suna Next Gen Infrastructure Company wanda aka baiwa lasisin sadarwar na 5G kuma ana sa ran za a kaddamar da ayyukan sadarwar na 5G a faɗin ƙasar Ghana a cikin watanni shida masu zuwa, sannan daga bisani a faɗaɗa zuwa wasu sassan Afirka. Wannan dai wani mataki ne wanda zai haɓaka tare da inganta harkokin sadarwa kamar yadda wani masanin sadarwa Malam Musa Inuwa yake cewa. To wannan lamari na fasaha sadarwa na intanet wato abin farin ciki ne da duk al'ummar um, ghana baki daya abin da ya samu muke gani haka shine ba da jimawa ba wani lokaci idan za ku tuna cewa ghana da wasu kasashe afirka an huskantan lamarin karancin intanet da ya kawo matsaloli da dama a wurinmu mun gano cewa al'amarin da ya kawo wannan ya kawo karancin kasuwanci sosai musamman to izan gwamnatin ghana ya ce zai kawo kawo irin fasahar sadarwa na 5G da zai kawo ci gaban kasuwancin al'umman kasa baki daya wannan babban alamari ne na farin ciki baki daya ga al'umman Ghana. Idan zaka duba irin amfanonin da za a samu cikin irin wannan lamari wurin shanin tsaro wurin zuwa kasuwanci ne wurin shanin tattalin arziki ne wurin wurin jinya ne da kuma wurin kasuwanci na wato digitization yanzu dai ƙasar ghana za ta bi sahun wasu ƙasashen afirka da tuni suka fara amfani da wannan fasahar sadarwa ta 5g kamar su ƙasar angola da afirka ta kudu da Najeriya da kenya da zambia da kuma zimbabwe sai dai wani abin mamaki shine yadda kamfanin sadarwa na mtn baya cikin wannan haɗaka a shekara ta 2021 ne kamfanin na mtn ya bayyana sa na kaddamar da fasahar sadarwar na 5G a shekarar 2022 amma matakin ya ci tura bayan hukumar kula da harkar sadarwa ta kasar Ghana NCA ta yadda ta baiwa kamfanin na MTN lasisin na 5G ana sa ran dai wannan fasaha za ta inganta harkokin sadarwa a kasar ta Ghana uba kuma shine samar da harkokin wayar sadarwa mai rahusa Muhammad Fada Adam sashen Hausa na BBC daga Accra Ghana. To idan muka sake koma a Najeriya gwamnatin kasar ta buƙaci 'yan majalisar tarayya da su tabbatar da an ba jama'a damar bayyana ra'ayinsu kafin su kai ga amincewa da dokar nan da ke son yin kwaskwarima ga taken kasar. Ministan shari'a kasar kuma babban lauyan gwamnati shine ya bayyana hakan a lokacin zaman sauraron ra'ayoyin jama'a kan dokar. Ga rahoton Zubairu Ahmad. zaman sauraron ra'ayin an soma shi ne bayan da kudirin dokar ya tsallake karatu na biyu a wani zama ɗaya kwal da 'yan majalisar suka yi a ranar alhamis da ta gabata ministan shari'ar najeriya kuma babban lauyan gwamnati latif fabimi ya ce lamari ne da ke son a bi shi a hankali a kuma nemi cikakken ra'ayin 'yan najeriya kafin a tabbatar da kudirin a matsayin doka. I believe that it should be subjected to a wider process A gani na batu ne da ya kamata a ba jama'a dama daga kowane bangaren kasar nan domin a saurari ra'ayinsu tare da yin amfani da kudirin da majalisar tarayya ta cimma da majalisun jihohi ya zama dai ya hada da majalisun dokoki na ƙasa da na jihohi da sauransu. Ministan ya kara da cewa lamarin taken kasa batun da ake sa zai tafi da kowa kuma ya zama karbabbe ga dukkan 'yan Najeriya domin ta haka ne kadai za a iya cimma matsaya guda. Na kuma kewaya a nan Abuja domin jin ra'ayin wasu 'yan Najeriya game da wannan sabuwar doka da ake son a samar. National Assembly passing a quick law on the national anthem. Do you, really think we need I put it to you, do you really think we need amendment of national anthem? Is that the problem of Nigeria? The old one Yadda majalisar dokoki ta ƙasa ke gaggauta tabbatar da wannan doka kan yin gyaran fusa ga taken ƙasa. Shin wai muna ma buƙatar hakan? ina tambayar ka, shin muna buƙatar wata kuskurima ga taken ƙasa? Wannan ita ce matsalar Najeriya? Mun riga mun haddace wanda muke da shi a yanzu. Ba na tsammanin ita ce matsalar da muke fuskanta. Akwai abubuwa da dama da muke son addu'a fiye da wannan. Muna iya ƙoƙarin mu dangina Najeriya da mu yadda ya dace. To amma ita Najeriya na la'akari da halin da muke ciki? But is Nigeria considering us with all her strength? a yana da amfani saboda idan sun canza shi ta iya yiwuwa abin tsarin da su kawo yanzu ya fi wancan saboda na da an ce za a yi samun kasa za a yi waya za mu yi amfani da karfinmu domin mu kasa to kuma abin da ke faruwa yanzu kamar an kaura shi ba ma a amfani da wannan national anthem din saboda duk abin da ke ciki turawa ne suka zo da shi ko ba haka ba a zaman dai an samu wasu bangarori da ke da bukatar a karin wasu sauye-sauye kamar yadda babban lauyan najeriya kuma dan fafutukar kare haƙƙin dan adam mark ezekomi ya bayyana cewa tun a shekarar 2014 ke wannan fafutuka a canza launin tutar najeriya daga tsanwa da fari da kuma sunan kasar najeriya zuwa Arjin daga cikin dalilan 'yan majalisar najeriya na neman samar da wannan sauyi ga takin kasar hada neman tabbatar da ya kumshi bayanan da suka wakilci 'yan ƙasa da aladunsu ɗari bisa ɗari a maimakon rike burbushin na turawan mulkin mallaka. an da ya samar da wannan take a shekarar alif ɗari tara da sittin kuma an fara amfani da shi a ranar ɗaya ga watan oktoban shekarar zubairu ahmad bbc hausa a abuja Najeriya. Tage gaida Zubairu kuma da wannan rahoto muka kawo ƙarshen shirin wanda Badariya Tijjani Kalarawi ta hada sai kuma injiniyan mu Ahmad Wakili da ya hada ni da kuni Awwal Ahmad yau ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.